Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shiga sabuwar shekarar miladiya ta da da uku, inda za mu fara sabbin shirye-shirye bayan kammala bita. Shirin kamar yadda aka saba yana bin kadan mutanen da aka zalunta ta hanyar zamba cikin aminci. Dukiyar marayu haƙƙin waɗanda suka yi ritaya da ma waɗanda ke aikin yaƙi da cin hanci da rashawa kare 'yancin ɗan adam da dai sauransu a yau za mu duba wasu maƙudan kuɗaɗe na wani ɗan kasuwa muhammad hassan mai kamfanin fahama da aka riki ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Za mu fara karyawa da batun wani babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B. Alhassan, wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don ayyukan injiniya da harkar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru bakwai da suka wuce Muhammad Alhassan ya ce hukumomi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu sun riƙe masa maƙudan kuɗaɗe da yi ta tarawa. har sun kai tiriliyoyin naira, kuma kuɗin na shigowa ne Najeriya ta hanyar dala daga hada-hadar man fetur da yake gudanarwa a ƙasashen Larabawa har ma da Amurka. Batun da ya je har gaban kwamitin Justice Ayo Salami da shugaba Buhari ya kafa don duba ayyukan tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu. Muhammad Alhassan daga jihar Nasarawa, wanda yake ganin shi babban attajiri ne a Najeriya, in aka duba yawan kuɗin da ya tara. yanzu ya koma hannu baka hannun ƙwarya a titunan Abuja. Don hana shi taɓa kuɗinsa a bankuna da hukumar yaƙi da alamun da hana ta EFCC ta yi. Tun gabanin jin bayanan Muhammad Alhassan, shirin ya yi ƙoƙarin jin martanin hukumomin da jami'an ɗan kasuwar ya ambata da riƙe masa waɗannan kuɗaɗe. Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ujeran ta ce za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru. Ya ce har yanzu ban gama bincika batun ba, amma in an samu tabbacin bayanin zan sanar da kai. Uh, uh, uh, Wujeren da farko dai ya ce bai san labarin wannan batu na triliyoyin naira ba, don haka ya amince a tura masa takardun bayanai don bincikawa. Wujeren ya ce idan an ga kuɗi da aka yi zargi an tura su ta ɓarauniyar hanya sai a ɗauki mataki. amma in an gudanar da bincike an samu ba wani laifi sai a sake su ga asusun mai shi. Mun zanta da Muhammad Hassan ya bayyana duk halin da yake ciki da irin takardun da ya ta rubutawa da yadda ya ce har an tsare shi don bincike a hukumar EFCC. har da hakan ya shafi lafiyarsa. Sunana Alhaji Muhammad B. Alhassan, ciyaman na Fahamun Global Investment Limited. Muna harkar mai ne ɗan yamman fetur da na gida da na guje wanda muke mu'amala tare da kasashe da dama na duniya. So, nina da matsala ne tun ba yau ba da gwamnati nan ta zo cikin eh, fili. Ni ne na kai kara korafina ga wadansu kuɗaɗe nan da suka shigo a banki na Najeriya UBA kenan. To, ni na kai kara EFCC. efcc kuma sun gama bincikensu suka duba kudin kudina ne da kuma sauran jami'an tsoro da nfiu da dss da interpol da kuma fbi duk dai jami'an tsoro da na ciki da na waje duk da kasashe da dama suna tsarin magana to abin da yake na kawo korafi na na bi bi bi bi mutane da kungiyar daban-daban babu matsala tun da gama bincike to a sake mun kuɗi ba sake ba service account an rufa kanar kamfani an rufa to ya ake so mutum ya yi rayuwa kuma ina kan magana ina bin wannan shi abubakar malamai kenan ya rubuta takarda cewa efcc da suka gayyace ni na zo akan dukiya na suka kama ni suka jefa ni a cikin sel a cikin sal ɗin kuma aka zuba min fauda da aka zuba mun fauda sai na kwana washe gari tuku an za cire ni to yanzu nan ni na ga abin ya kai ga rayuwana ne ko ya ne ake rayuwa rayuwana shi yasa na ce ni ba zan shuru kuma ba tunda ba sata na yi ba ba laifi na yi ba kamfani na an dakata shi da aiki yau shekara bakwai kuma ina cikin hotel na nake zama kuma ina da iyali yanzu nan abin da zan ci ya gagare ni iyali na ba iya ɗaukar nauyin su ba kuɗin makarantar yara na ba iya biya ba shi yasa na ce to damuwan ya yawa duk mutane da na same su su yi kokari da lauyoyi na kasa in an tafi sa a siye su gaba kida shin wace sana'a kake yi a harka kai wannan lokacin da ka samu wasu kuɗi da kake cewa an rike su eh sanan da tun da aka tashi daga cikin gidanmu an san ni harkar mai nake Ni tun da na tashi ban taba wani sanan komai ba harkar na fara daga kalansai zuwa fetur zuwa diesel a yau hashi na zan shiga ina harka cikin na ruwa man fetur danyen man fetur ina ɗaukar najeriya da na kasashe wanda mu muna harka muna yi consulting muna yi facilitating ma kasashe dama dama da na najeriya da kasashe wadda su kuma na waje na duniya wanda da mutane da dama an san ni a cikin gida da waje abin da nake yi kenan wanda na samu kuɗaɗen nan kuɗaɗen nan kuma na kawo su ne na ke in basu a kasashen ketare na kawo su gida saboda bun bunkasawa ayyuka na sana'a da kuma masu zama kuma indi karan kaina baban ne na yi walwala ba wato a takaice kana harkar mai ne ma ta danyen mai da ya ma wuce maganan man najeriya har wasu kasashe ma kana yi musu aiki tabbas ba mai najeriya kaɗai ba ina da kasashe daban ina musu aiki kamar kasashe kamar su rasha ko saudi arabia da zuwa wadansu kasashe kuma na najeriya dan yin man su muna yi kuma tare da wadansu dutu na rasha wani sananne ne a cikin wannan harka kuma kwararre ne a ciki a kasashen afirka da najeriya da kuma kasashen ketare na duniya wanda ake da sani ina yi haka haikan nan kuma da na yi ci gaban mu ne ci gaban kasa ne amma mutum da yake da irin waɗannan manyan kuɗaɗen nan yau a sani halin kakanin kakana shiga wani kalubale wanda ni ka karan kaina abin da zan ce hotel da nake zama yau shekara sama da shekara bakwai na zama kuɗaɗe na duk sun kare kuɗaɗe da suke jiki na sun kare kuɗin da zan ci abinci babu kuɗin makarantar yara ba iya biya ba bashi shika sun mini yawa kai. Daga nan mun ji ta bakin sakataren kwamitin binciken kuɗin cirewa da ajiya na bankuna Muhammad Gudaji Kazauri, wanda mai taimaka shugaba Muhammadu Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce an rushe kwamitin. amma Kazaura ya fito da takarda mai nuna amincewa da aikin kwamitin daga shugaba Buhari, yana mai kalubalantar masu cewa an rushe su su fito da takardar shaidar hakan. Kazaura ya yi alwashin bin kadin Muhammad Hassan a duk lokacin da ya samu gana da shugaba Muhammad Buhari. To alhamdulillahi rabbil alamin wannan mutum an kawo min takardu na gani ya je ya yi rajista da EFCC kuma ya nuna inda ya samu kuɗin shi ta harkar mai da yadda yake karɓar sai da mai ana ba shi kamasho tsawon lokaci yana tara kuɗin shi kuma bayan ya tara kuɗin a ya turo su a bankunan sa account ɗin shi santara bank ta garkame kuɗin ya zo efcc sun kama shi sun yi bincike kuɗin sa halak ne nifu sun ga sa halak ne kowa ya ga kuɗinsa halak ne amma kamar yadda yake faɗa muni wasu manyan jami'an gwamnati sun ce wai sai an zo an zauna da su an akan yarjejeniya a ba su wani kaso na cikin kuɗin wanda shi kuma kuɗinsa ne na halak so kamar yadda ya zo ya same mu na ajiye ina so in samu mai girma shugaban ƙasa a cikin abubuwan da zan gabatar wa shugaban ƙasa yana daga ciki in faɗa mai akwai wasu bayan Allah da suka yi kasuwancinsu na halak sun samu triliyoyin kuɗi sun aiko an kulle musu kuɗin saboda ba su da galihu an yi bincike ba a same su da laifi ba don kamar yadda nake samun labari an aika amerika FBI sun yi bincike sun aiko cewa kuɗin nan sahihan kuɗi ne duk ƙasashen larabawa inda ya harka ta mai an ce kuɗin kuɗinsa sahihan kuɗi ne so babu dalilin da za a riƙe masa kuɗi ya zamanto kuɗinsa na halak ko tiriliyan dubu ne ya kamata a bashi kayansa amma saboda zalunci wasu suna so sai an raba kuɗin da su ya je ya nemo kuɗinsa ya kawo banda abin da suka wawura suna so sai an raba kuɗin da su sun datse mai kuɗin sun kulle kuma efcc ta kulle kuɗin amma abin da ya bani mamaki efcc ta sake shi kuma na ga takardar efcc a cikin takardun da aka kawo mini ta wanke shi ya yi rijista da su so ban san me yasa efcc ta tsare mai kuɗi ba ta isa kan masa kuɗi masu sauraro sai a tara da mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan shiri. yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na nasir adamu el hikaya nisar fili hashin gumel ne ke cewa mu kasance lafiya